وان من اهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما انزل اليكم وما انزل اليهم خاشعين لله خاشعين لله لا يشترون بايات الله ثمنا قليلا اولئك اولئك لهم اجرهم عند ربهم ان الله سريع الحساب اهل الكتاب ba ɗaya suke ba a cikinsu akwai wasu jama'a da suke yin imani da Allah da abin da ya saukar muku na gaskiya da shirya kuma suna yin imani da abin da aka saukar masu a littattafansu ba sa bambanta tsakanin manzannin Allah suna masu ƙasƙantar da sun koyar da kai ga Allah don kwaɗayin abin da yake wurinsa, ba sa canza ayoyin Allah da ɗan kuɗi kaɗan daga jin daɗin duniya. Waɗannan masu waɗannan siffofi suna da lada mai girma a wajen Ubangijinsu. Hakika, Allah mai gaugawar hisabi ne akan ayyuka, kuma mai gaugawar sakamako ne akan su.